alhamdulillahi eh, alhamdulillahi ala halin yau muna cike da farin ciki kwarai da gaske eh, kuma wannan sanarwa da aka yi cewan allah ya kaddara irin mu ne muka gaji yayanmu da kakanninmu to ba abin da mutum zai yi irin sai farin ciki don iyakan abin da zai sake na mutum ka ji farin ciki mara iyaka inda ka fito cikin wannan jinsi. Allah ya mai martaba rabon sarauta da wannan gida ana magana kusan shekara ɗari ya sarki yake ji. Eto eh alhamdulillahi rabbil alamin mun gode ma Allah kwarai da gaske saboda mun san yau dinnan idan aka shiga watan gobe November eh, zai cika shekaru ɗari kenan da sarauta ta fita gidanmu tun zamanin kakana sarkin zazzau malam aliyu dan sidi ba sake koma samun wanda Allah ya mishi ladifi ya samu haiwa halifan nan ba duk da yake irin tutar shehu usmanu kaka na malam musa bamali shi ya karbo ta to amma sarautan ta fita daga ɗakin mu ta kuma wa'yansu ɗakunan to amma kuma farin ciki na shine allah ya kaddara ni ne kuma wanda ya nufin irin cewa a kaina ne sarautan za ta dawo gidan don ne duk a buri na mahaifina ne ya yi sarautar zazzau ba ni ba to allah ya kaddara irin cewa kuma babu shi to ne kuma gashi allah ya kawo hukuncin istihadi da suka yi da kuma nufin allah cewa wannan sarauta ta sauka kai na alhamdulillahi rabbil alamin da sauran dangi yan uwa kila ba ka rasa sako gare su eto eh eh, eh, abinnan jayayya na sarauta ba gaba ba ne saboda in aka duba duk ɗakin sarauta nan da ke zaria na da alaka da su kamar gidan bare-bare na da alaka na jini ma da su wanda ke kakanni na da dama ta dangin nono na sun fito ta gidan sarautan bare-bare saboda haka Eh, yin sarauta na a ƙasar zazzau eh, kamar gidan bare-bari ne suka yi sarautar nan eh, haka kuma gidan katsinawa su ma akwai auratayya tsakaninmu da su yanzu kamar matata yar marigayi sarkin zazzau shehu ne to saboda haka ba wai irin zan ce wai irin don an fafata neman sarauta kuma an yanke hudda kenan ba wajibi ne a gare mu mu duba su mu rike su bisa amana saboda mutum ka dauki alkur'ani ka rantse ko baka dauki alkur'ani ba an rantsar da kai cewa za ka yi adalci sannan kuma za ka rike mutane bilhaƙi to nan ko ya zama farali a kanka ka rungumi kowa da kowa ba wai kawai na ɗakin sarauta ba